السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wato jami'ar tirmidhi qala abu isa rahimahullah yace babu ma ja'a fi wudu'i min al-qai'i ru'ab wannan babu ya ke magana akan wato alwala game da amai da kuma habo idan habo ya zo wa mutum ko ya yi amai sai zai yi alwala qala ya kawo hadisi sa daga wato abu ubaida har ya zo ya dangana wato ga abu darda a radiyallahu an shi abu darda radiyallahu anhu ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qa'a fa afsara fa tawadda'a wanzu alaihi salatu wa salam ya yi amai fa afsara sai ya yi ifari ma'ana ya bar azumi fa tawadda'a kuma ya yi alwala saboda amai ɗin falakitu saubana sai ya ce na hadu da sauban wanda ya rawaito hadisi kenan daga abu zarda yake cewa na hadu da sauban fil masjidi damashq na gamu da shi a masallacin damashq fa zakartu zalika la sai na ambata masa da wannan hadisin ga abinda abu da ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amai kuma ya ake azumi kuma ya yi alwala qala yake sadaqa ya fadi gaskiya wa ana sababtu lahu wudu'ahu ni ne na zuba masa ruwansa na alwala din yayin da zai yi alwala wala abu isa yake cewa wannan hadisin wato ishaq dan mansur ya kawo shi ta wajen wato ma'adan dan talha kuma yake cewa ibn abi talha wato wayan da ya kawo ya ce shi ne fi inganci a wannan babin malamai wasu sashi suka ce laisa fil qai'i war ri'afi wudu'un wato wajen amai ko abu babu alwala ma'ana bayya karya alwala wannan yin alwala na annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nuna alwalan ya kare bane an so ne mutum yayi duk abinda wato shari'a ba ta azzama ba to mustahabi ne mutum yayi in bai yi ba ya zauna kuma da karshen al'amari ya tabbata akan cewa haɓo da amai ba sa karya alwala mutum koda yana sallah ne amai ya zo masa in yayi aman sai dai kauce gefe ya ci gaba da sallarsa haka idan habo ya zo masa in habon ba mai yawa ba ne wanda zai iya ya toshe ya ci gaba da sallansa ya toshe ya ci gaba da sallansa amma in yana sauka to sai ya kama hancinsa ya fita ya je in ko yana cikin jam'i ne ya fita ya je wato ya toshe da wani abu ya wanke in sallar bata wato kare ba ba idar ba zai iya wato komawa ya shiga sallarsa amma wannan ka'idar malamai suka ce idan bai juya wa alƙibla baya ba kuma bai tafiya da yawa ba yanzu mutum yana sauro a nan ya samu haɓu ya yi taku talatin arba'in har ya fita waje ya je ya wanke ya samu wani abu ya je toshe ta ga wannan ayyukan sun yi yawa za su yanke masa sallah haka idan ya juya wa alƙibla baya ya kalli yamma ya tafi da shi ma zai yanke sallah amma idan mutum kamar yana sahu ya fita bakin baranda na masallaci sosai sai ya zo masa ne shi abu yana saukowa ya ɗauka majina ne sai ya taba sai ya ga jini kuma yana da hankici ko yana da wannan tishu ɗin nan na goje kazanta sai ya cire ya da ya toshe zai ci gaba da sallar ba tare da ya ba in ma akwai buta zai dan tsuguna ya wanke ya ci gaba da sallarsa amma idan ya tafi ya yi wani tafiya dogo ko ya jiwa a baya to sallah ta ɓaci ko kuma ya je ya saka najasa a tafiyan da yake yi da kafarsa to nan ma sallar ta ɓaci ko da alwalan bai ɓaci ba to malamai mafi yawa suka tafi akan cewa babu alwala sai ga abin da yake fita daga cikin mutum ta ƙasa a kumbula ko zubura ma'ana ta gaba ko ta baya su ne suke karya eh, wato alwala ba wannan ba wannan shine kaulu malik wa shafi'i tafiyar imam malik wa shafi'i ne sun tafi da sauran malamai da wato sahabbai masu yawa sun tafi akan cewa amai ko haɓo ba su karya alwala sai dai mutum idan ya yi su in ya yi alwala ya yi abu mai kyawu tunda wannan hadisi ya nuna annabi alaihi salatu wasalam ya yi alwala wannan ruwa ce daga abu dawuda da imamu ahmad da darimi kuma al'allama ya ce hadisin yana da inganci a cikin ta irwa ulgali allah ya datar da mu ga shigar manzo alaihi salatu wassalamu alaikum wa rahmatullah